Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shinsa na safe yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare.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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. gwamnatin kasar yemen ta gargaɗi haɗaɗɗen daula larabawa kan cewa za ta rugurguza dubai expo a harinta na gaba shugaban ra'isi na kasar iran ya ce ɗaukewa iran takunkuman tattalin arziki zai iya zama kofar sabbin yarjejeniya sannan za ku ji cewa algeria ta gargaɗi 'yan ƙasar gami da yiwuwar yin kutse na wayoyinsu ta bangaren harci ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin sojojin ƙasar yemen ya gargaɗi gwamnatin ƙasar haɗaɗɗe dole larabawa kan cewa idan ba ta dakatar da hare-haren da take kaiwa mutanen ƙasar a cikin ƙawancin saudiya ba to hare haren ta na gaba za ta wargaza shahararren ginin nan mai suna expo 2020 a birnin dubai a hare-hare na mai da martani da take yi tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto burgediya janar yahaya tsari yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya talata ya kuma kara da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi hatara da sojojin ƙasar yemen don za su jawo mata asarorin da ba za ta iya tsammani ba masana dai suna ganin wannan gargaɗin ga haɗaɗɗiyar daula larabawa da kuma kamfanonin da suke ƙawance da ita a harkokin kasuwanci a waɗannan manya-manyan cibiyoyi a birnin dubai hatsari ne babba kafin haka ne yaya tsari ya gargaɗi kamfanonin kasashen waje da suke haɗaɗɗen daular larabawa da su san cewa suna cikin hatsari babban sakataren majalisar tsaron ƙasar iran ya yi watsi da batun tattaunawa kai tsaye da amurka yayin tattaunawa da ake ci gaba da yi a birnin vienna yana mai jaddada cewa babu wata tattaunawa ta gaba da gaba tsakanin jami'ar diplomasiyyar iran da amurka yayin tattaunawar ya zo yanzu dai tuntubar mu tare da wakilan amurka a vienna ta kasance ta hanyar musayar takardu ne in ji sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ali shamkhani a cikin wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya talata duk da haka shamkhani ya ce irin wannan hanyar tuntubar juna tsakanin Tehran da Washington za a iya maye gurbinsu da wasu hanyoyi idan yarjejeniyar ta yi kyau a tattaunawar Vienna. a halin da ake ciki kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka net price ya faɗa a ranar litinin kan cewa kofar washington a buɗe take domin ganawa da jami'an iran kai tsaye domin tattauna kan shirin haɗin gwiwa na yarjejeniyar jcpoa wanda aka fi sani da yarjejeniyar iran ta shekara ta 2015 jami'an gwamnatin ƙasar algeria sun gargaɗi 'yan ƙasar game da yiwuwan yin kutse cikin wayoyinsu tare da kwasar bayanai na sirri ta hanyar manhajar isra'ila biyo bayan dage wanda kasar ta yi na haƙin yin sulhu da gwamnatin haramcin kasar isra'ila hukumomin ƙasar algeria masu alaƙa da hanyoyin sadarwa na zamani sun aike da gajerun saƙonni ga masu wayoyin hannu inda suka buƙace su da su yi taƙa tsantsan wajen tunkarar saƙonnin da ba a san da su ba ta yadda ba za a iya yin leƙen asiri ba jami'an algeria sun ce hakan na iya haifar da satar bayanai kai tsaye daga wayoyin jama'a jaridar ashukur ta ƙasar algeria ta bayar da rahoton cewa akwai bayanai da dama game da kai hari ta hanyar yanar gizo kan 'yan ƙasar algeria ta hanyar shirye-shiryen leƙen asiri na digital na yahudawan isra'ila da ƙasar morocco ke amfani da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ɗaukewa ƙasar iran takunkuman zaluncin da amurka ta ɗora mata yana iya zama wata ƙofa ta wasu yarjeniyoyin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta rakalto shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta ɗaya da kuma ta shida a nan birnin tare a jiya da yamma shugaban ya ƙara da cewa tsarin tattalin arzikin gwamnatinsa shine samar da daidaito a dukkanin al'amura da suka shafi dangantakarta da ƙasashen duniya ya ce suna tattaunawa da ƙasashe da suka rage yarjejeniyar jcpoa amma kuma a ɗayan ɓangaren tana ƙoƙarin rage tasirin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata musamman ta hanyar ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci da ƙasashe goma sha biyar da suke makwabtaka da ƙasar da kuma wasu hanyoyi daga ƙarshe shugaban ya bayyana cewa warware matsalar takunkuman tattalin arziki ba warware dukkan matsaloli ba ne sai dai gaskiya ne warware shi yana da muhimmanci. a kasar jamus kuma an kai hari a wani masallaci a jihar sazoni anhalt da ke gabashin jamus din sannan 'yan sanda na ci gaba da bincike kan wannan lamarin 'yan sandan jamus sun ce an kai hari kan wani masallaci a jihar sazoni anhal da ke kasar a cewar jami'an 'yan sanda mutane biyu ne suka ji karar harbe-harbe a kusa da cibiyar al'adu musulunci da ke haɗe da masallaci ta hale inda suka sanar da 'yan sanda kuma 'yan sanda sun gwani harsashi uku a wurin shaidun ganin ido dai sun lura cewa wani mutum dan shekara biyar ne ya yi harbin daga gidansa da ke kusa da masallacin wannan dai ba shine karon farko da masu aƙidar tsananin ƙiyayya ga musulmi suke kai hari kan masallaci da cibiyoyin addinin musulunci a ƙasar jamus ba masu aƙidar ƙin jinin musulmi a jamus da wasu daga cikin ƙasashen turai suna kallon musulmi a matsayin barazana ga makomar ƙasarsu musamman yadda addinin musulunci yake bunƙasa a cikin ƙasashen na turai masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke aka saurara wanda tahir Amin ya karanto. Yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na Muleka jaridunmu na yau. Muleka jaridunmu na yau. Ayo shirin namu zai laban hujjarin da ake bugawa ƙarshen nahiyar Afirka. Da farko bari mu fara da ƙasar Ghana inda za mu jawo jaridar ta Ghanaian Graphics. Kuma ta kawo labarin cewa kasashen ghana da rwanda da senegal za su ga masana'antar samar da allurar kafin covid-19 nana akufo ado shugaban kasar ghana shine bayyana hakan inda ya kara da cewa kasar ghana ta kama hanyar kafa masana'antar samar da allurar kafin covid-19 ya ce a ranar 16 ga watan fabrairun shekarar da muke ciki ne shugaban kasar senegal maki sal na rwanda paul kagame za su yi bincike kan kayayyakin kere-kere da ake bukata wani samar da wannan masana'anta za ta iya samar da allurar kafi a kasar jamus kuma za a aiwatar da wannan gagarumin shirin ne da haɗin gwiwan ƙawayenmu guda biyu in ji shugaban ƙasar ta ghana kuma da ƙarshe za a kafa kamfanin ne a ƙasar ta ghana da ƙarshe wani cewa gwamnati za ta ci gaba da yin aiki tukuru wajen ganin ta kare al'ummar ƙasar daga kamuwa duk wata annoba da za ta bulla a nan gaba. Idan muka leƙa jaridar African News kuma da ake bugawa a shafin intanet ta kawo labarin cewa hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta jajanta game da rasa rayuka a filin wasa na Olambe a ƙasar Kamaru. Hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta aiki da saƙon ta'aziyya ga ɗan uwan waɗanda suka mutu a wajen filin wasan Olambe na Yawunde a gasashen kofin Afirka da ake gudanarwa a Kamaru. Akalla mutum takwas ne suka mutu yayin da 38 suka jikata. bayan da wasu suka yi kokarin kutsawa filin wasan da kamaru da ke karbar bakuncin gasar ke fafatawa da comoros a yawunde filin olambe da ke daukar 'yan kallo 60,000 an takaita yawan waɗanda za su shiga kallon wasan ne a filin saboda annobar corona amma ambaton hukumomin da ke shirya wasanni na cewa kusan mutum dubu suka yi kokarin shiga kallon kallon wasan kamaru da comoros sanarwar da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar ta ce fifa na jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da hukumar kwallon kafa ta kamaru da hukumar kwallon kafa ta afirka musamman kan abin da ya faru a filin wasa na olombe to bari mu garzaya tarayyar najeriya inda kuma za mu lalabo jaridar nan ta premium times inda ka labarin cewa ƙungiyar transparency international ta ce Najeriya ce ƙasa ta biyu da aka fi cin hanci da rashawa a yammacin Afirka. Najeriya ce ƙasa ta biyu a cikin ƙasashen da aka fi cin rashawa a yammacin Afirka a shekarar da ta gabata ta tun a shekara ta 2020. A cewar ƙungiyar Transparency International, wannan ya nuna cewa rashawar da ake tafkawa a ƙasar ya ƙaru kamar yadda rahoton ke nunawa a cikin shekaru biyu. Najeriya dai na bin ƙasar Gini Bisau wacce ita ce ta ɗaya a ƙasashen da aka fitar fuka rashawa a yankin kudu da hamadar saharar afirka rahoton wanda aka fitar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar da ke fafutukar inganta harkokin majalisun dokoki ta sislak ya wuna cewa gwamnatin najeriya ta samu koma baya dangane da yadda al'ummar ƙasar ke kallon yakin da take yi da cin hanci da rashawa rahoton ya ce matsalar rashawa ta yi wa ƙasar tarnaki saboda ta da aikin gwamnati da sauran bangarori daban-daban na rayuwa a ƙasar ta Najeriya. To kafin mu ban kwana da ku bari mu leƙa ƙasar Masar inda zamu na da jaridar ta Egypt Today inda ta kawo labarin cewa shugaban ƙasar Algeria ya kai ziyara ƙasar Masar inda ya samu tarba kyakkyawa daga takwaransa na kasar ta Masar Abdul Fattah al-Sisi. A wannan ziyarar tasa sun tattauna da manyan jami'an gwamnatin ƙasar. musamman da shugaban ƙasar ta wato Masar abdul fattah al-sisi inda suka tattauna game da muhimmancin ƙara faɗa dangantaka da tsakanin ƙasashen biyu kuma dukkan ƙasashen guda biyu sun amince su yi aiki tare tare da samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen laraba na afirka wajen ganin sun tunkari irin gagaruman matsalolin da ƙasashen na laraban afirka suke fuskanta a yankin wannan ziyarar dai ta zo ne a lokacin da alaƙa ke ƙara yin ƙamari tsakanin kasashen algeria da kuma kasar morocco kan dangantakar da kasar ta morocco ta kulla ta hulɗar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila to da ƙarshe kuma bari mu jawo jaridar leadership ta kawo labarin cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta kasar da shirin tan shirya tallafin mai da zai ƙara jefa ta daga cikin mawuyacin hali a cewar gwamnatin ministan harkokin kuɗi zainab ahmad ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ta jin shawarar da ta ɗauka a baya ne na cire tallafin mai a cikin wannan shekarar. Ministan ya ce ganin yadda rayuwa ta ke ƙara yin tsanani a Najeriya don haka cire tallafin zai ƙara jefa talakan Najeriya cikin mawacin hali da kuma baƙin talauci. Wannan ya sakon tarayya ta dakatar da janye tallafin man fetur ɗin har sai abin da hali ya yi. a dalilin haka gwamnati ta wance kalar da wannan shiri nata da ta shirya yi da aka tsara za a yi shi a cikin wannan wata mai kamawa na fabrairu in mai duka ya kai mu to nan ne za mu kawo ƙarshen shirin namu na mu leƙa jaridunmu na yau. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari mu na gaba wato shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu kuma duba lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu yau da Allah dai zai dubi ne kan batun hare-haren baya-bayan nan wanda jiragen yaƙi na masarautar saudiya da kuma haɗaɗɗiyar dole larabawa su kaddamar akan wasu yankuna na ƙasar yaman wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma martani na ƙasa da ƙasa akan wannan batu. wannan dai shine abin da shirin namu na yau da da Allah zai dube a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. ranar juma'ar da ta gabata ce dai jiragen yakin saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa su haƙaddamar da wasu munanan hare-hare akan biranen sa'ada da ke arewacin kasar yaman da kuma hudaida da ke yammacin kasar wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da farko da yake da digar da aka bayar ta ce kimanin mutane saba'in ne suka rasa rayukansu a gidan yarin sa'ada wanda saudiya ta yi rage da shi wanda ta kashe fararen fata waɗanda suke wurin da suka hada da fursunoni kimanin saba'in a bisa ƙididdiga farko kamar da kuma jiragen yakin na saudiya da haɗaɗɗiyar larabawa su kai wasu hare-haren a garin hudaida wanda shi masu daga cikin fararen hula sun rasa rayukansu kamar yadda kuma suka ragargaza cibiyar sadarwa wadda kuma daga nan ne al'ummar kasar suke samun intanet da suke amfani da ita da kuma layuka na wayar salula da layukan wayar tarho wanda hakan ya jawo yankewar dukkanin layuka na salula da kuma wayar tarho da kuma layuka na intanet a faɗin ƙasar baya ga haka kuma daga bisani wasu ƙididdiga da aka fitar wanda cibiyoyi na kasa da kasa da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar yaman ɗin suka bayar sun ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu a har-haren na saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa a biranen hudaida da sa'ada ya kai mutane 150 daga ciki har da kananan yara yayin da kuma wasu kimanin mutane 350 suka samu munanan raunuka da yadda wasu daga cikinsu suke kwanciya asibiti a cikin mawuyacin hali kafin wannan hari da jiragen yakin saudiya da na haɗaɗɗen daular larabawa su kai a ƙasar yaman sun kai wasu hare-haren na daban a biranen sana'a da kuma yankin shibuwa da ma dakarun ƙasar ta yaman da suka haɗa da sojojin sa kai na ƙabilun larabawa da suka haɗa da mayakan ansarullah na ƙungiyar alhusi sun mayar da martani a akan haɗaɗɗen daular larabawa musamman ma wadda take da hannu wajen kai hare-haren a yankin shibuwa da kuma ma'arib inda ta kashe fararen hula wanda hakan ya sa dakarun neman suka ragargaza wasu tankokin mai da ake aje danyen mai a haɗaɗɗiyar daular larabawa a birnin abu dhabi wanda kuma hakan ya yi sanadiyar tashin gobara a wuraren kamar da kuma su kai wasu hare-haren a cikin filan sabka da tashin jiragen sama na babban birnin kasar ta haɗaɗɗiyar dolar larabawa to abu dhabi da kuma babban birni cibiyar kasuwanci na kasar wato birnin dubai wannan hare-hare na ramur gayya da dakarun kasar yaman game da mayakan larabawa na kasar da suka hada da kungiyar ansarullah ta alhusi sa kai akan kasar haɗaɗɗe daular larabawa ya fuskanci martani daga bangarori daban-daban kasar amurka dai ita ce wadda ta fara mayar da martani akan hare-haren na ramur gayya na mayakan kungiyar ta ansarullah da kuma dakarun kasar ta yaman akan haɗaɗɗe daular larabawa inda amurka ta bayyana hare-haren da cewa na ta'addanci ne kuma daga wannan lokaci amurkan ta sanar da cewa ta fara nazari a kan mayar da kungiyar ansarullah ko kuma alhusi a cikin jerin kungiyoyin da take kira na 'yan ta'adda duk da cewa dai jikadan kasar haɗaɗɗen daular larabawa a birnin washington ne ya mika roƙonsa ga gwamnatin joe biden da ta ɗauki wannan mataki wanda kuma a halin yanzu amurkan ta ce tana yin nazari akan hakan kafin wannan lokaci dai gwamnatin donald trump ta taba saka kungiyar ansarullah a cikin jirin ƙungiyoyin 'yan ta'adda amma wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar amurka suka yi watsi da hakan inda kuma aka kada kuri'a a majalisar wakilai galibin 'yan majalisar su haƙi amincewa da ƙudurin na trump wanda alatilas aka fitar da kungiyar daga cikin jerin da amurka ke kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda baya ga kuma ƙasashen larabawa musamman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa wadda kasar saudiya ce take juya akalata ta fitar da bayani na yin kusar suka akan waɗannan hare-hare kamar da ita ma haɗaɗɗe daular larabawa ɗin ta miƙa nata roƙon ga wasu ƙasashen larabawa akan su ɗauki ƙwararren matakai akan ƙungiyar ta ansarullah baya ga amurka da haɗaɗɗe daular larabawan da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawan da ke yin amshin shata ga amurka isra'ila bata iya ɓoye damuwarta akan har-haren martanin na ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi akan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda isra'ilan ta bayyana damuwarta musamman ma yadda ta zuba hannayen jari da kuma kyautata ta da haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin kwanakin baya-bayan nan da kuma ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare na mayar da martani da ramuwar gayya zai kawo babban tsaiko da cikas ga shirin isra'ila na baje kolin ta a haɗaɗɗe daular larabawa da kuma kwasar garaɓasa a cikin ƙasar da sauran ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da suke zagaye da ita ganin cewa dukkanin irin hare-haren da saudiya da haɗaɗɗe dole larabawa suke kaiwa a ƙasar yaman da kuma kashe dubban mutane da suka yi a cikin shekaru bakwai da suka kwashe suna yaƙi a ƙasar kasashen duniya sama ma dai kungiyar kasashen larabawa da wasu daga cikin kasashen turai da kuma amurka ba su taɓa yin allah dai da hakan ba wannan shine babban abin da ya baiwa saudiyan da haɗaɗɗe daular larabawa ƙarfin gwiwa wajen kaddamar da harin nasu na ranar juma'a da ta gabata to amma kuma duk da haka wannan bai sa dakarun kasar yaman da kuma dakarun sa kai na kabilan larabawan ƙasar sun bari lamarin ya tafi hakanan ba inda ranar litinin ta gabata su ma suka sake mayar da wani martani da makamai masu linzami akan biranen na dubai da kuma birnin abu dhabi a matsayin martani kan harin da aka kai din ranar juma'a ta gabata a biranen sa'ada da kuma alhudaida mai magana da yawun dakarun kasar ta yaman birgidiya janar yahaya sare ya yi kashedin cewa a halin yanzu ba za su yi wata nasiha ga daɗe daular larabawa ba kamar yadda suka yi a lokutan baya domin kuwa a halin yanzu hankalinta ya riga ya karkata ga kawancan da ke kaddamar da hari akan kasar ta yaman saboda haka suna yin nasiha ne a halin yanzu ga masu saka hannayen jari a haɗaɗɗe dalar larabawa da gina manyan benaye na kamfanoninsa a dubai ko birnin abu dhabi da su janye game da kuma su gargaɗi 'yan ƙasar da su kaucewa wurare waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na soji ko kuma wasu muhimman wurare na gwamnatin ƙasar domin kowa a kowane lokaci za su iya fuskantar mayar da martani matakar da haɗaɗɗe dole larabawan ta ci gaba da zama cikin ƙasashe masu kai hare-hare akan al'ummar ƙasar ta yaman baya ga kuma kakakin dakarun ƙasar ta yaman brigadier janar yahaya sare ya ce a mataki na gaba idan haɗaɗɗe don larabawan ta sake kaddamar da wani hari a cikin ƙasar yaman to martanin da za su mayar akan ta zai kasance ne akan babbar cibiyar nan ta baje koli wato expo da ke birnin dubai da kuma nan ne babbar cibiyar kasuwanci da hada-hadar kudade da sauran ayyuka da ake gudanarwa a kasar ta haɗaɗɗe daular larabawa game da saka hannayen jari na ƙasashen ƙetare wanda kuma tabbas zai yi gagarumin tasiri wajen mayar da hannun agogo baya ga harkokin kasuwanci na ƙasar. kafin shekaru biyu dai haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ja da baya dangane da hare-haren da saudiya ke jagoranta akan al'ummar ƙasar yaman har zuwa lokacin da joe biden ya ci zaɓe wanda a lokacin ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi ta kamfe na neman ƙuri'a da su shine cewa da zaran ya ci zaben amurka ɗaya daga cikin abubuwan da zai yi shine zai kawo ƙarshen yakin ƙasar yaman zai tilasta saudiya ta dakatar da hare-harenta kan al'ummar ƙasar yaman kamar da kuma joe biden ɗin ya alƙawalin cewa daga cikin muhimman abubuwan da zai yi shine har da tabbatar da cewa an hukunta waɗanda suke da hannu wajen kashe ɗan jaridan nan na ƙasar saudiya jamal kashogi. wanda ake zargin yarima mai jiran gado na kasar saudiya din da hannu kai tsaye wajen aiwatar da wannan kisan gilla baya ga kuma wasu daga cikin abubuwa waɗanda joe biden din ya alkawali shine zai bi kadin dubin dubatar masu kare haƙƙin bil'adama da fursunonin siyasa da ake tsare da su a cikin ƙasashen larabawa musamman ma dai a ƙasar ta saudiya wanda kuma shekara ɗaya kenan da hawan joe biden akan ga shugabancin ƙasar amurka zuwa yanzu babu ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da ya yi aiwatar masana da dama dai sun yi imanin cewa haɗaɗɗiyar daular larabawan ta tafka babban kure musamman ma yadda ta wa muhammad bin salman irima mai jiran gidan saudiya wanda matashi ne da baya da gogewa akan al'amura na siyasar ƙasa da ƙasa wanda kuma kowane lokaci babban burinsa shine kisan dukkanin masu adawa da shi ko kuma waɗanda suka saba ma ra'ayinsa a haɗaɗɗen dole laraba da take buƙatar bunƙasa tattalin arzikinta na burin da take da shi na zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki bewa bina salman da ta yi wajen shiga cikin yaƙe-yaƙe zai kawo mata babban cikas wajen cimma wannan buri nata wasu ɓangarori na ƙasa da ƙasa dai sun nuna damarsu dangane da matakan baya-bayan nan da ƙasashen saudiyan da haɗaɗɗen daular larabawa suke ɗauka da zafafa kai hare-harensu akan fararen hula a ƙasar yaman daga kuwa har da majalisar ɗinkin duniya da babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya don antonio guterres ya hito ya bayyana damuwarsa akan hakan kamar da ita ma ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa waɗannan matakai ba abu ne da za a amince da su ba haka ma wasu daga cikin 'yan siyasa musamman 'yan majalisar dokokin ƙasar burtaniya sun fito sun ciciki gwamnatin ƙasar burtaniya akan yadda take sayar da manyan makamai da ake amfani da su wajen kisan fararen hula da saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suke yi a ƙasar yaman kamar da kuma wasu daga cikin ƙasashe masu 'yancin siyasa na yankin gabas ta tsakiya suka fito suka bayyana matsayinsu akan hakan musamman ma dai kasar iran wadda ta kiraye kasashen na saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa da su fifita zaman lafiya da komawa kan teburin shawarwari da tattaunawa domin warware matsaloli ta hanyar fahimtar juna ba ta hanyar yin amfani da muggan makamai da kisan fararen hula ba. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da share suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauki da wani cigon kafin wannan lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran sunana Usman Darbo da takayyar da ke nan garin Yamai a Jamhuriyar Nijar. Yau wannan makon zan bayyana ra'ayina ne dangance da ziyarar da shugaban kasar mu Muhammad Bazin yake ta kaiwa a wuraren cikin kasar mu Nijar inda ake ganin yana da matsalolin tsaro. To kira zan yi gare shi duk da dai yana da kyau amma mafi kyawun ziyarar sojojin da ake ɗauka ana kaiwa ana don saboda a bashi tsaro da makamai to a kai su a kai su wajen da za a yi yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda. Domin mu ba ba ganin shi muke bukata ba kuma mun san al'umma ba gani suke aiki suke so su gani saboda haka kuma ina kira da a wayar ma da al'umma kasar mu Niger kai wannan fada ba fada ne na kabilanci ba fada ne na wasu makiya jamhuriyar Niger makiya zaman lahiyar Niger makiya al'ummar musulmi sun ka ingizo suna so su yi amfani da shi domin su hana mu ci gaba su maida mu baya daga inda mun ka fito Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Muhammadu Ambari Bari cewa na fada mazajen daga nyamai Nijar. To lalle yau inda za mu yi tsokaki. To gwamnan jihar Maradi. Kai ka ce ba a sai da isas. Ka san kuma cikin kashe ɗari sattin duka da shi suke neman abinci. To yaya kai wani ne mataki ka ɗauka ma matasa da dattijawa masu sai da isas suna samun abin da suka kai ma iyalinsu. Eh wannan mataki bai yi ba. So kuke mutane su bar ganin koya ga tsadar rayuwa kuma ta zo ko ko mutane su koma ta'addanci ne ka sake ɗaukan mataki sunana muhammad dan barbari shugaba na fara mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum biyu ta hausa radio tehran mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da ta a nan zandar ko likita dutse eh, ra'ayina a wannan rana shine game da eh, hukumomi shugabanni da suka ce za su hana sai da mai na kan titi kamar a nijar gabaki daya eh, wannan abun ai ba abu ne wanda ma ya kamata yi shi abu ne samu wanda bai dace ba ya kamata in hanawa za su yi su nema ma mutane sana'ar da za su yi ko kuma su karya shi su mishi sauki yanda talakawa za su iya sayan shi a hannun hukuma kenan ba sai sun zo sun saya a kan titi ba ba eh, kenan yanzu suka ce za su yi haka mutane da yawa ne sun sa cikin wani yanayi sun sa su cikin halin haƙulayi kuma kasumance mutanen nan su ne suka zo suna farfaganda da su a su suka sa aka zaɓe su suna ta wahala da su kenan yanzu kuma abin za su saka musu kenan da shi kenan kaga an dai haka ne dukkan waɗansu ya siyasa ba dan ne in kun ya ji jiki ya tsira na gode biyu ta Hausa Radio ta yara mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai ta tsahu anan zandar da magaram likita dutse ya tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Habu Tela Kangarawa zandar ina godiya game da dama da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakin mu ni dai zan yi lokaci game da hana mai da aka yi saidawa kusa kan har kusa layi wannan ba komai bane in kamar a tsara me tsari akwai wanda suke daji wani in ka dauka daga zandar ya kai kilo 35 kuma iya da kayan hawa an ce sai a station zai sha a ina ne zai samu dama ya sha mai yanin tambayar da nake kenan inda so samu ne in an bude ko gurare inda za a sha mai walhamdulillah inda so muke mu ma mu ci gaba kamar yadda kasashe suka ci gaba mu ma muna so kasan mu ta ci gaba amma in babu tsari da za a yi mutane su samu mai kowane lungu kowane sako gaskiya talaka an takura musu amma yanzu aka ce saboda Allah a hamsin da biyar ana shan mai aka ce an maida shi ɗari da dala takwas talaka ina yake da damar da zai samu ɗari da dala takwas ka sha mai saboda allah da annabi ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu a cimire jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya hana zanga-zanga ta lumana da aka yi a nijar da taron gangami na siyasa da duk wani taro wannan bai kamata ba kuma san sun abin bai dace ba ganin yadda ake ikirarin nijar akwai demokrasiya to demokrasiya ta ba da kowa dama ya yi taron shi a kan doka bai kamata bai a ce an hana to kenan ba dama talaka yi korahi ba dama talaka yi korahi ya kamata a diba zancen nan inda kowata ƙasa mu taɓa jin an ce an hana zanga-zanga ta lumana ba ko wani taron siyasa bai kamata ba tunda su ma kansu gwamnatocin a taron siyasa suka samu suka ɗare kenan ko ya kamata eh duk abin da za a rika adalci na gode ku tashi lafiya ne magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya Salamu alaikum Radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan agares Jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman wanga e eh, ya yauni wanda gwamnati yamma masu sawo motoci daga kasashe na ƙetare. To muna son da Allah muna ji hankalin gwamnati tun da ya yi wanga eh, aiki shi ba sai ya juyo wajen talakawa. motoci wanga ba su talaka suke amfani da su ba motoci wanda talaka suke amfani da su masu zirga-zirga cikin tsohon mu na Nijar ba wanda ake sawowa ba wanda kai an ce ya sawo mota ai mai kuɗi ne wanda za ta ya so mota daga ƙasa wata ƙasa ya kata wata nahiya aiko ko ka san mai hali ne su da mahukumomi na ƙasashen mu na Afirka duk mai ƙari shi ake kara ma ga abin da talaka yake amfani da su a samu mai magani a samu mai kwanciya hankali cikin ƙasa a samu mai ba a samu mai aiki ba abincin da talaka yake sai same shi da rahusa amma an shiga wani rage motoci wani fito wannan da aikin banza ne dan Allah muna kira da hukumomin Nijar komi zai su yi nazari abin da yake karar da talaka shi ake yi radio VOH mai magana alkasum daidai daga nan agadas ku tashi lafiya Assalamu alaikum voh barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da maganin kasar niger muna matukar godiya kwarai da gaske da kuke ba mu dama mu tofa barkacin bakin mu a yau zan yi tsokaci ne game da harin da aka kai a jihar tawa bayan da shugaban kasa ya kammala ziyarar da ya kai gaskiya wannan abin damuwa ne kuma wannan yana nuna mana cewa akwai sauran 'yan ta'adda a kasashen mu na sahel da ma kasar mu niger gaba daya kuma ya kamata a ɗauki kwararan matakan tsaro domin a kawo ƙarshen su baki daya kuma wannan sojojin na kasashen mu ko na kasar mu ya kamata a yi waje da su kabar mu na kasar mu su kaɗe ma sun isa idan har aka ba su horo aka ba su kayan aiki insha ta'addanci zai kawo zai zo ƙarshe insha amma na kasashen waje bus samun magani na cikin gida a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aske bararraka yara da magarin kasar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na barkan mu da warhaka mai magana na wuliyando daga jamhuriyar niger ra'ayina na yau zai tafi ne dangane da hare-haren da yan ta'adda na kungiyar isis suka kai a kasar syria wanda an samu rashe-rashen rayuka da dama da bana dubiyoyi muna kira ga kasashen da suke tallafa a 'yan ta'adda da su tsoron allah musamman a kasashen da ake kira kasashen musulmi wanda kusan kowa ya san su suke daukar nauyin tallafa ma ita wannan kungiya ko in ce ire-iren wa'annan kungiyoyi wanda suke daukar rayukan al'umma ba gera ba saba da cimma manufar su ta siyasa fatan mu da Allah ta'ala ya mana maganin su a duk inda suke laka mana karshen wannan tashe-tashe na da ke faruwa a ko ina a duniya musamman gabas ta tsakiya da kuma nan kasashen mu na Afirka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. kuna tare da daloli dan madan fada zikirin da akwa na kira ku ne radio tehran jamhuriyar musulunci ta iran daga tunan aguwa yankin da makaram zan ba da tsokaci na abu sakan mali eh, abu kan sojoji su yi kokari da Allah su rage eh, yanayin da suka dora wajen zaɓe su rage shi su ɗan rage su bai mulki ga farar hula saboda komi ya tai daidai takunkumi da sauransu da ajiyayi. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na afirka a yau ai saurare lafiya afirka a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa mabambanta da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan juyin mulkin da aka yi a ƙasar burkina faso da halin da ƙasar take ciki a wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a jiya litinin ne aka wayi gari da labarin da ya fito da ƙasar burkina faso wanda ke nuni da cewa sojojin ƙasar sun kame shugaban ƙasa sun kuma tsare shi a cikin barikinsu na soja dama dai tun a ranar lahadi da ta gabata da dare ne da aka fara jin harbe-harbe a cikin wani barikin soja da ke birnin wagadugu majiyar labarai daga ƙasar ta burkina ta bayyana cewa shugaban ƙasar ta burkina faso kabori da shugaban majalisa da kuma firaminista duk suna a hannun sojojin ƙasar kuma ana tsare da su a cikin barikin soja na sangoli lamizana a birnin wagadugu kamfanin dillancin labaran reuters ya ambato cewa an ga motocin fadar shugaban kasa da harshashi ya ratsa su ɗaya kuma da akwai jini ma a jikinta mazauna unguwar sun bayyana cewa sun ji ƙara harbe-harben bindigogi a cikin daren wasu daga cikin sojojin kasar da suka yi bore sun buƙaci ganin an sauya manyan jami'an sojojin kasar sannan kuma a sauya salon hanyoyin fada da masu jabin jihadi kuma a tashin farko sojojin masu bore ba manufarsu kifar da gwamnati ba illa iyaka suna son ganin an samar da sauye-sauye ne a sha'anin tsaro sun kuwa fara tattaunawa ne da ministan tsaro a kan wannan batu to amma abin da biyo baya shine sojojin sun kutsa cikin gidajen radio da talabijin na kasar inda suka kwace iko da shi da dakatar da dukkanin shirye-shiryen da ake watsawa wani soja mai mukamin kaftin ne ya karanta sanarwa a kafafen watsa labaru yana wakiltar laftanar kanar paul henry sandagoro da miba a cikin sanarwar ya bayyana cewa an rushe gwamnatin kasar da majalisar dokoki da kuma jingina aiki da tsarin mulki to abin da ya biyo baya dai shine kafa dokar hana zirga-zirga a cikin babban birnin kasar wagadugu hakanan kuma an rufe makarantu da dakatar da aikin gwamnati baki daya tun daga jiya litinin da kuma yau talata saboda dalilai na tsaro wani lamari da ya faru a wannan tsakanin shine barnata ofishin babbar jam'iyyar da ke mulki a kasar da kuma yanke hanyoyin sadarwa na intanet da wayoyin hannu ba a je ko'ina ba daga wannan sanarwar ƙungiyoyin yanki da na kasa da kasa suka fara yin tir da juyin mulki a kasar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana rashin amincewarsa da wannan juyin mulki sannan kuma ya kira ga sojoji da suka kama shugaban kasar da su tabbatar da cewa yana nan cikin ƙoshin lafiya ita ma ƙungiyar tarayyar afirka ta bayyana nata rashin amincewar da juyin mulki da ya faru a ƙasar ta burkina faso sai tarayyar turai da kuma ƙasar amurka da dukkaninsu suka buƙaci da a saki shugaban ƙasar da ake tsare da shi a ranar asabar ɗin da ta gabata 22 ga watan janairu na wannan shekara ta 2022 an samu tahoma gama tsakanin fararen hula masu zanga-zanga a kan matsalar tsaro da hare-haren da masu jabin jihadi suke kaiwa a wannan ƙasa waccan matsala ta masu ikirarin jihadi a ƙasar ta burkina faso ita ce batun da ya addabi ƙasar na lokaci mai tsawo tun a shekara ta 2015 ne dai ƙasar take fama da matsalar ta masu kai har-hare ya zuwa yanzu an yi kiyasin cewa mutane masu yawan gaske ne suka kwanta dama sanadiyar wannan matsala sannan kuma matsalar ta tilasta wasu mutane suka kai miliyan ɗaya rabi barin gidajensu da yin hijira zuwa yankunan da za su samu aminci da zaman lafiya wasu ma sun ƙetara iyaka ƙungiyoyin da suka hargitsa zaman lafiya a wasu sassa na ƙasar ta burkina faso dai sun hada da jama'atu nasratul islam wal muslimin mai alaƙa da alƙa'ida sai kuma dole musulunci a cikin babbar sahara waɗannan ƙungiyoyin suna samun galaba a kan sojoji da jami'an tsaron ƙasar na burkina faso da Marundu na faransa wacce ake kira da alburhan da al'ummar ta afirka suke yi wa kallon izgiri da ɗaukar cewa ba abin da take in ba taimakawa 'yan ta'adda a cikin ƙasashen wannan yanki ba wasu alƙaluma suna nuna cewa daga watan yuni zuwa nuwamba na shekara ta 2021 gabata waɗannan ƙungiyoyin sun kashe mutanen da suka kai 403 da hakan yake nuni da ƙaruwar yawan mutanen da suke kashewa a cikin ƙanƙanin lokaci a cikin watan nuwamba na shekara ta 2021 da ta gabata waɗannan ƙungiyoyin sun yi wa sojoji da karun sa kai da ke rufa musu baya kisan kiyashi inda a rana ɗaya suka kashe 53 daga cikinsu a cikin watan disamba kuwa ƙungiyoyin sun kai hari a kan wani sansanin soja wanda ya sanadiyar kashe sojoji 41 da hakan ya sa al'ummar ƙasar suka fito kan tituna suna nuna ƙin amincewarsu da raunin gwamnati da sojojin ƙasar an samu taho mu gama tsakanin jami'an tsaro da al'ummar kasar a yankunan arewacin wannan kasa shugaban kasar ta burkina faso wato kabore ya sha alwashin ɗaukar mataki mai ƙarfi akan 'yan ta'adda sai dai babu wani abu da ya sauya a ƙasa matsalar tsaro mai alaƙa da ta'addanci ta addabi kasashe da dama a nahiyar afirka a gabashi da tsakiya da yammaci ba kasar burkina ita kadai ba ko matsala ce wacce zuwa yanzu sojojin kasashe suke gogoriyo domin kawo ta, sai dai suna fuskantar ƙalubale mai yawa a ƙasar mali wannan irin matsalar da burkina take fama da ita ce ta kai ga juyin mulki inda sojoji suka kwace iko da ƙasar su ma dai sun kafa hujja da cewa suna ƙoƙarin dawo da tsaro ne da murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan ƙasa a ƙasar gini ma rashin tabbaci na siyasa ne ya sa aka kai ga kifar da gwamnatin alfa kwande saboda tazarcen da ya yi to waɗannan irin matsaloli suka shafi afirka da kuma suke addabarta wasu abubuwa ne da suke bai wa sojoji na kasashen wata hujja da suke fakewa da ita domin ƙwace iko da mulki da wannan kasashe? sai dai abin tambaya a nan shine ko irin wannan tsoma bakin da sojojin suke yi zai iya dawo da zaman lafiya da tabbaci da tsaro a cikin waɗannan ƙasashen? to wani wani abu ne dai wanda za iya cewa yau da gobe ce za ta tabbatar da haka ko akasinsa sai dai a lokaci ɗaya da dama daga cikin mutanen nahiyar afirka suna ganin cewa abin da ke faruwa a cikin ƙasashensu wani kitsatsan makirci ne da aka kullo musu daga waje duk da cewa dai a cikin gida da akwai dalilai da suke taimakawa wajen masu makircin na waje su samu fagen da za su kitsa makircin nasu to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu amma da kuma sauran daƙiƙoƙi ga takaitattun labarai kakakin sojojin ƙasar yemen ya gargaɗi gwamnatin ƙasar haɗaɗɗe dole larabawa kan cewa idan bata dakatar da hare-haren da take kaiwa mutanen ƙasar a cikin ƙawancen saudiya ba to hare haren ta na gaba za ta wargaza shahararren ginin nan mai suna expo 2020 a birnin dubai a hare-hare na mai da martani da take yi tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto burgediya janar yahya tsari yana fadar haka a shafinsa na twitter a jiya talata ya kuma kara da cewa haɗaɗɗen daular larabawa ta yi hatara da sojojin ƙasar yemen don za su jawo mata asarorin da ba za ta iya tsammani ba masana dai suna ganin wannan gargaɗin ga haɗaɗɗen daular larabawa da kuma kamfanonin da suke ƙawance da ita a harkokin kasuwanci a waɗannan manya-manyan cibiyoyi a birnin dubai hatsari ne babba kafin haka ne yaya sari ya gargaɗi kamfanonin ƙasashen waje da suke haɗaɗɗen daular larabawa da su san cewa suna cikin hatsari babban sakatarin majalisar tsaron ƙasar iran ya yi watsi da batun tattaunawa kai tsaye da amurka yayin tattaunawa da ake ci gaba da yi a birnin vienna yana mai jaddada cewa babu wata tattaunawa ta gaba da gaba tsakanin jami'ar diplomasiyyar iran da amurka a yayin tattaunawar ya zo yanzu dai tuntubar mu tare da wakilan amurka a vienna ta kasance ta hanyar musayar takardu ne in ji sakataren majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ali shamkhani a cikin wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya talata duk da haka shamkhani ya ce irin wannan hanyar tuntubar juna tsakanin teheran da Washington za a iya maye gurbinsu da wasu hanyoyi idan yarjejeniyan ta yi kyau a tattaunawar Vienna. A halin da ake ciki kuma, kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka, net Price, ya faɗa a ranar Litinin kan cewa kofar Washington a buɗe take domin ganawa da jami'an Iran kai tsaye domin tattauna kan shirin haɗin gwiwa na yarjejeniyar jcpoa wanda aka fi sani da yarjejeniyar iran ta shekara ta 2015 jami'an gwamnatin kasar algeria sun gargaɗi 'yan kasar Gami da yiwuwan yin kutse cikin wayoyinsu tare da kwasar bayanai na sirri ta hanyar manhajar isra'ila biyo bayan dage wanda kasar ta yi na hakin yin sulhu da gwamnatin haramci kasar isra'ila hukumomin kasar algeria masu alaƙa da hanyoyin sadarwa na zamani sun aike da gajerun saƙonni ga masu wayoyin hannu inda suka buƙace su da su yi taka tsantsan wajen tunkarar saƙonnin da ba a san da su ba ta yadda ba za a iya yin leƙen asiri ba jami'an algeria sun ce hakan na iya haifar da satar bayanai kai tsaye daga wayoyin jama'a jaridar ashukur ta ƙasar algeria ta bayar da rahoton cewa akwai bayanai da dama game da kai hari ta hanyar yanar gizo kan 'yan kasar algeria ta hanyar shirye-shiryen leƙen asiri na digital na yahudawan isra'ila da kasar morocco ke amfani da su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ɗaukewa ƙasar iran takunkuman zaluncin da amurka ta dora mata yana iya zama wata kofa ta wasu yarjeniyoyin tashar talabijin ta press tv a nan teran ta rakalto shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta ɗaya da kuma ta shida a nan birnin tera a jiya da yamma shugaban ya ƙara da cewa tsarin tattalin arzikin gwamnatinsa shine samar da daidaito a dukkanin al'amura da suka shafi dangantakarta da ƙasashen duniya. ya ce suna tattaunawa da kasashe da suka rage yarjejeniyar jcpoa amma kuma a ɗayan ɓangaren tana ƙoƙarin rage tasirin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata musamman ta hanyar ƙara bunƙasa harkokin kasuwanci da ƙasashe goma sha biyar da suke makwabtaka da ƙasar da kuma wasu hanyoyi daga ƙarshe shugaban ya bayyana cewa warware matsalar takunkuman tattalin arziki ba warware dukkan matsaloli ba ne sai dai gaskiya ne warware shi yana da muhimmanci a ƙasar jamus kuma an kai hari a wani masallaci a jihar sazoni anhalt da ke gabashin jamus ɗin sannan 'yan sanda na ci gaba da bincike kan wannan lamarin 'yan sandan jamus sun ce an kai hari kan wani masallaci a jihar sazoni anhal da ke kasar a cewar jami'an 'yan sanda mutane biyu ne suka ji karar harbe-harbe a kusa da cibiyar al'adu musulunci da ke haɗe da masallaci ta hale inda suka sanar da 'yan sanda kuma 'yan sanda sun gwani harsashi uku a wurin shaidun ganin ido sun lura cewa wani mutum ɗan shekara 55 ne ya yi harbin daga gidansa da ke kusa da masallacin wannan dai ba shine karon farko da masu aƙidar tsananin ƙiyayya ga musulmi suke kai hari kan masallaci da cibiyoyin addinin musulunci a ƙasar jamus ba masu aƙidar ƙin jinin musulmi a jamus da wasu daga cikin ƙasashen turai suna kallon musulmi a matsayin barazana ga makomar ƙasarsu musamman yadda addinin musulunci yake bunƙasa a cikin ƙasashen na turai to duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokaci na haramu amma madadin amma adin tahir amin da ka tuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya